الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا متى أشرم بالدعاء وأشرم watan almuharram shekara ta biyu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da da shida ga watan biyu shekara ta 2000 lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wani littafi mai albarka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha na shek nasiruddin al-albani Allah ya masa rahama yau shine darasin mu na nawa kenan ashirin daidai a ba kuma ta ba a satin da ya wuce nan ashirin da biyar to darasi na ashirin da biyar in da kuma ta ba mun tsaya ne a satin da ya wuce a kan gabar magana da cike cewa qira'atuhu sallallahu alaihi wasallama ba'da al-fatiha karatun da manzo Allah yake bayan fatiha yau kuma za mu tashi ne a akan jam'uhu sallallahu alaihi wa sallama bainan nadha'iri wa ghairiha fi raka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana hada surori da suka yi kamanceceniya da juna wa kissa ko wajen ba da labari ko kuma faɗin wani hukunci yana hada su wuri guda a raka'a guda ɗaya تعالی چې وکاله صلی الله عليه وسلم يقرن بين النظائر من المفصل فكان يقرأ سورة الرحمن والنجم واقتربت الساعة والحاقة والطور والزاريات وإذا وقعت الواقعة ونون وسأل سائل والنازعات وويل للمتففين وعبس والمدثر والمزمل وعل أتاك حديث الغاشية وعلى فعل الإنسان ولا أقسم بيوم القيامة وعما يتساءلون والمرسلات والدخان وإذا الشمس كورت عليك yake وكان صلى الله عليه وسلم يكرم بين النظائر من المفصلين أتي الواقعة ونون وسأل سائل والنازعات وويل للمطففين وعبث والمدثر والمزمل وهل أتاك حديث الغاشية وهل أتى على الإنسان ولا أقسم بيوم القيامة وعما يتساءلون والمرسلات والدخان وإذا الشمس كورت malam yake cewa wa kana sallallahu alaihi wasallama yaqrinu bainan nadha'iri min al manzo Allah yana hada tsakanin surori da suka yi kama da juna daga cikin al malamai sun yi sabani menene ake nufi da surori na almufassal duk da cewa sun yi ittifaki akan cewa surorin ƙarshen Ƙur'ani su ne al hafiz ibn hajar Allah masa rahama ya ambaci maganganun malamai akan me ake nufi da al-mufassal maganganun suna da yawa har sun kai maganganu guda goma wasu malaman suka ce al suna farawa ne daga suratul hujurati kasa wannan kuma shine zance rajihi daga suratul hujurati kasa sune al-mufassal kamar yadda imamun nawawi ya ambata wata wata riwayar malamai suka ce al suna farawa ne daga suratu qaf qaf har zuwa ƙarshen alqur'ani wasu kuma sun faɗi wasu maganganun ba waɗannan ba kamar yadda imamun nawawi ya faɗa Allah masa rahama to me yasa aka ce da su al-mufassal an ce da waɗannan surori ne al saboda bismillah tana yawan rarraba tsakanin surorin ko لأن البسملة تفصل بين بين suwar? da yawa yanzu inda ka ɗauko bakara za ka daɗe kana karatu kafin ka gama kafin ka ga wata bismillah hakan ka ɗauki ali imran hakan ka ɗauki kaza to waɗannan al-mufassal an ce da su al-mufassal ne saboda akwai bismillah bismillah da yawa a ciki shi yasa aka ce da su al-mufassal wannan shine zance mafi inganci cikin maganganun da malamai suka faɗa to wannan kenan yake cewa fakana ya kara'u surata ar-rahman wa najm shi sa za ga manzon Allah sai ya karanta ar-rahman sai ya karanta wa najm idawa fi raka'atin a raka'a guda waqtarabati saa وانشق القمر دكما والحاقة في ركعة دقيقة ربط الساعة دا الحاقة سيكرا تاسع ركعة قداء دا والطور لسورة الذاريات شيما ركعة في ركعة ونزبي يكرا إذا وقع دكما نون والقلم يوم يسطرون شيما ركعة قداء wani lokaci ya karanta sa'ala sa'ilun bi adabin waqi' da kuma wannan ziyaci shi ma raka guda ko wailul lil mutaffifin da abasa wata tawalla a raka ko ya dauko suratul muddathir da kuma al muzammil kasan kusan akwai kamanceceniya su ma shi ma a raka da hal'ata alal insani da kuma la uqsimu bi yawmil qiyamah shi ma fi raka'atin ko da amma ya tasa'alun da wal shi urfa shi ma raka ko suratul dukhan da kuma idan shamsu kubirat duka wannan fi raka'atin wannan hadisin imam al-bukhari ne ya fidda shi da kuma imam muslim da imam nasa'i da imam tahawi da imam al-baihaqi da imam tayalisi da ahmad ta hanyar shu'ba an amr ibn murrah a cikin wannan hadisi din za mu fa'idantu da fa'idoji kamar haka ya halatta a tsawaita raka'a ta biyu sama da raka'a ta ɗaya a cikin nan za mu iya fahimta haka kasan abin da muka karanta a littafin fiƙo shine raka'ar farko za ta fi ta biyu tsawo haka ne raka'ar farko za ta fi ta biyu tsawo to amma a cikin wannan bayanin wannan hadithin na bukhari da muslim kamar yana nuna mana ashe wani lokacin za a iya tsawaita ta biyu sama da ta ɗaya malam za ka malam zuwa fitan mana ina za mu iya gane wannan ahlul qur'an a nan gurin yanzu misalin kaga ga ar-rahman ga wannan jim ga iktar bace suna ga al-haqa sura biyu ne a raka'a sura biyu ne a raka'a to yaya za mu yi mu gane cewa raka'a ta biyu ta fi ta ɗaya tsawo eh kamar abin din shine yake so a fitar mu ba ga surorin ba sai ku duba tsawon surorin yanzu misalin ar-rahman da wannan jimi raka da farko ikata rabati sa'a da al-haqa raka ta biyu to ba ni misali na Ahmad to ai a raka'a ɗaya ne a wannan lissafin ba haka bane kada ko biyu za ka yi biyu biyu biyu biyu biyu ka gani da ar-rahman da wannan jimi a ɗaya iktarabat as-sa'a da alhaqa raka ta biyu kenan sai wa tur da wazariyat raka ta daya idza waka da nun raka ta biyu sai sa'al sa'ilun da wannan zati raka daya wa lil mutaffifina da abasa raka ta biyu sai al mudaththir da muzammil raka daya sai hal ata ala al insan da la ukhsu yawm al qiyamah raka ta biyu amma yatasaaluna da wal mursalati raka ta farko sai kuma suratul dukhan da ya shamsu kuwiyat a nan na karshe ko anan yanzu ka gan ka da amma ya Aluna da al-mursalati ko ka dauko suratul dukhan ad-dukhan da idza shamsu kuwirat amma ya Aluna ayoyin ta nawa ne 40 wal mursalati ayoyin ta nawa 50 to wannan suratul dukhan ayoyin ta 59 ita kadai ga idza shamsu kuwirat ayoyi nawa 29 yanzu ka da hamsin da tara da ashirin da tara ko da ke misalin bai yi ba bai yi ba bai yi ba saboda can arba'in ga hamsin amma arba'in wal mursalati nawa hamsin kaga casa'in kenan to a dukkan hamsin da tara ko da yake kuma tsawon ayoyin cikin suratul dukkan yes bare kuwa ayoyin suratul dukkan tsawon su ai kun ga yafi na su an wai ta sa'alun ko ba aka bane ba to wannan kenan da haka a nan abinda malam yake so ya faɗa mana shi ne ba wajibi ba ne ba dole ba ne kullum idan za ka yi sallah raka'ar farko sai ta fita bi tsawo in ni kamar yadda kuma ba wajibi ba ne kullum idan ka zo karatu raka'ar farko ma'ana za ka ɗauko ayoyin da a surar da ka karanta raka'a ta biyu kuma dole na ƙasan su ne zai zo misali ya halatta a raka'ar ka ta farko ka karanta amma ya nuna. a ka'idar da aka sani aka tafi a kai yadda malaman fiƙi suke ta bayani to in ka zo raka ta biyu dole sai dai ka karanto surar da take ne ƙasan amma kamar karanta sabbi ismi rabbikal a'la ko wa shamsi wa duhaha ko wan-nazi'ati ko na makamancin wani haka ne jayyaci to ya halatta a hadisance kamar yadda za mu zo mu karanta idan ka karanta amma ya tasa'aluna a raka'ar farko raka'a ta biyu kuma ka karanto suratul juma'a ba dole bane ina fata ana fahimta saboda duka qur'ani ne duk inda karanta yayi kamar yadda kuma ya halatta raka'a ta farko din ka gajarce ta ta biyu ka yi ta mai tsawo kana rasulullah sallallahu alaihi zalika ahyanan amma wanda yafi yawa raka'a farko ta fi tsawo ta biyu ita ce mai ita ce gajeriya ita ce gajeriya ina fatan muna fahimta to wannan kenan malamai suna cewa hada surorin dama ya kan hadin sahabbai ne me yasa bakara ita ta fara zuwa kafin ali imran me yasa ali imran ita ce kafin nisa'i me yasa nisa'i ta riga ma ida zuwa me yasa sai da aka yi amma sannan aka yi sabbi su marbika al'ala wasu malaman suka ce jerin jera waɗannan surorin waccar kaza waccar kaza a har hada su a har hada su a jere din nan ishihadi ne na sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama ina fatan muna fahimta haka wasu malaman suka faɗa Allah musu rahama to wannan kenan wasu kuma suka ce um, ba za ba yanda za a yi a faɗi a karanta ayoyin farko su zama ba su kai a tsawon su bai kai na na raka ta biyu suka ce sam ba zai yiwu ba dole ya zamanto ayoyin farko raka a farko sun fi tsawo akan raka ta raka ta biyu raka ta biyu to shikenan وكان أحيانا يجمع بين السور من السبع الطوال ترى من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم ينا هذا سوري daga cikin surorin nan bakwai dogaye shine as-sabi at-tiwal an gane ko yana hada surori yajma'u bayna suwari min as-sabi at-tiwal manya manyan surori dogayen nan guda bakwai to yana hada tsakanin su kal baqara wan nisa'i wa ali imrana fi rak'atin wahida min salatin layli kaman manzo Allah yana hadawa ya karance bakara tun gaba ɗayanta yanzu bakara aya aya aya aya a dari abin da wani abu sai ya share su gaba daya ku lura da wani abu a nan gurin ku lura sai ce wani nisa'i kaga daga bakar Allah ce sai ala imran to amma sai da karanto nisa'i sannan kuma wa ala imran sai ya karanto ala imran kuma kaga kenan ba dole bane tartibin a ce wai dole daga in kai idan idan idan karanta sabbi isma rabbikal ala sai dai karanta ala ala ta ta ajiful ya sannan karanto wa ce a ba dole bane kaga anan guri ya halatta ya halatta ka canja kenan na'am ka gani a wancan hadisin ma kaga yace ar-rahman sai yace wannan najm duka anan za mu iya fitarwa da waɗannan hukunce-hukunce kuma zai taimaka mana fitar da hukuncin da muka tattauna a su sati da wuce na ra'ayin malaman da suka ce bai halatta a haɗa sura biyu a raka ne ba haka ne ka na aikin manzo Allah ya nuna zaka iya haɗa raka a sura biyu har ukuma? ma to kuma wannan yana nuna mana ashe manzo Allah yana tsawaita sallar dare to yanzu dan Allah masallatan mu fa ta hajjudin nan da ake fa izu ɗaya izu biyu ake amma raki yi yawa raki sai canja alwala duk a biyu sai an da alwala to ka duba fa malam in je sallar dare ne ahlus sunna sunna sunna ka ji yadda annabi yake sai ya share bakara ya share nisa'i ya share ali imran wani ba aikin kullum ne kullum ne yanzu kaga shi sallar dare ai wajibi ne a kansa to kuma mu cewa muka muna koyi da manzo Allah sallarsa ta dare sai wani ya ya ta faɗa ya ce shi dan raka a goma sha ɗaya ne amma ya je demo daga alamtara zuwa ƙasa ko i eh, ba dole aka ce ka zo ba ba dole aka ce ka zo ba ai ta faɗa sai za a kamata limamai da ramadan din na rinka caji mutane sosai duk mai karfin imani da abin nan ai wani sallah sai masallacin garkawi a kaduna tab samari ne da shi matasa suna nan suna zagayawa ko zama kai tashi tashi tashi tashi idan aka fara sallar dajin nan tun karfe goma ko sha ɗaya to ba za a gama ba sai ana ana ana yin sahur kwarai da gaske goma ba daga goma ake farawa goma na dare wani lokacin tara ma da wani abu ai ta fafatawa eh? kuma suna nan fa suna zagaya ba wai magana wai wai ka zauna kana jira liman sai ya rukuyi ina kuma akwai masu zagawa ban daki in sun ga ka shiga ban daki ka dade malam fito mana kuma abin da zai baka mamaki malam da mata ake sallan nan wallahi da mata malam aikin sa kai ne fa amma mu yanzu da'ufatil himam himmar ta mutu mutum ya zai iya tsayawa a gosulo ya yi awa biyu yana jiran mota wallahi da zai damu ba amma wallahi idan ya zo sallar farilla aka masa minti goma wallahi ya fito ya rinka gunguni kenan liman zai sha zagi a ranar abin da ya dawo mutane banki ma za ka je neman kuɗi a kafe ka alayi ka ta jira ba matsala wannan ko taron siyasa ko kana son ka ga wani babban mutum za ka iya zama kai awa uku kana zaune kana hamma a awa na hudun a kira ka duk ba matsala amma a masallaci da ka zo an dan abin nan karanta maka wal mursalati an gama sai kai ta faɗa to Allah kiyaye mu kamar sayati shi yasa yazo a riwaya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallan nan kafar sa kumbura take ta kumbura ta ta ruwa wa kana yaqulu afdalus salati tulul qiyam annabi yana cewa mafificin sallah in dai ka dare ne wanda aka yawaita aka tsawaita tsawo tsayawa wanda yake so ya more wa sallarsa to ya tsawaita dadewa a tsaye malamai sun yi sabani shin a dade a tsaye shi yafi ko a yawaita yin rakoyi ko sun fifita a yawaita yin rakoyi kamar yadda malaman saudiya da yawa suka tafi a kashe yasa su suke yi kaga sun yi sha daya da tarawihi a tahajjudi ma kuma su zo su yi sai a zo ashirin da wani abu wasu kuma sun takaita da a ai sha ɗayan kawai a tsawaita a koyi kamar yadda annabi yake yi wani hadisi imamu muslim ne ya rawaito shi riwayar jabir dan abdullahi a wata riwayar qulul qunut afdalu salati qulul qunut a wata riwayar an tambayi annabi ayyu salati afdal wace sallah ce tafi sai manzo Allah ce tulun qunut wanda aka dade a tsini in dai sallar dare ce in dai kana so ka more mata to kurum kai ta fafatawa ka dade a tsini to wannan ita ce wadda annabi ya fi so kamar da imamu tirmidhi ya rawaito hadisin da imam ahmad وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى idan ya karanta wannan ayar alaysa zalika biqadirin ala an yuhyi al-mauta a ƙarshen suratu al kenan yana karawa ya ce subhanaka fabala subhanaka fabala alaysa zalika biqadirin ala an yuhyi al-mauta bayan Allah ya yi bayanan abubuwan da ke cike ce yanzu wannan baya nuna cewa Allah mai iko ne ya rayar da matattu shi din annabin a ƙarshe sai ce subhanaka fa bala ba da irin kira'ar ba fa in a kira'a alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyi al-mauta ba ce ake subhanaka fa bala ka ka kara ka kara aya kenan alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyi al-mauta sai ce subhanaka fa bala kaga daga ji an san wani zikiri ne ba aya bane a cikin qur'ani kun fahimci wannan to annabi yana wannan sallallahu ta'ala alaihi wasallam kamar yadda abu da ya rawaito ta hanyar imamul baihaqi an ji wani mutum ne yana yin sallah a saman gidan shi to idan ya zo karanta alaysa zalika bi qadirin ala ayyul mauta sai ya ce subhanaka fa bala sai aka tambaye shi me yasa kai haka sai ce ni naji annabi ne wata rana yana karantawa sai ya hada da wannan wa idza qara'a sabbih isma rabbikal a'la qala subhana rabbiyal a'la haka kuma idan ya zo karanta sabbih isma rabbikal a'la in ce sabbih isma rabbikal a'la to sai ya yace subhana rabbiyal a'la shi ma da irin wannan da irin wannan tasbihi din to amma malamai suna cewa menene hukuncin mamu me bambancin mamu da liman wannan hukuncin ya hau kan liman ne ko har mamu zahirin hadisin yana nuna mustahabbi ne ga liman ya faɗa amma banda masu koyi banda mamu ina fata ana fahimta saboda kuma mu cewa aka yi ku shagaltu da ni da sauraron karatu yayin da ana karatun kuka karanta wannan to kaga kuma kun shagaltu da wani abu da haka abin da ya fi dacewa shine mamu ba za su yi ba amma liman ne zai amma in mutum yana sallah shi shi kadai ba ha zai yi in shi shi kadai yake sallah sai yi لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا كنتم أئمة shi manzo Allah ba yana liman yayi ba kai ma an kana liman kai ka san iktidai da manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ai wuri wuri ne akwai abin da in yayi kai ba za ka yi ba dan ba ce kai ba kaga yanzu zan misali ba ce kai ba amma mamu wanda wanda yake sallah shi kadai alladhi yusalli bi nafsihi munfaridan yajidu lahu dhalik ya halatta yayi haka to a ƙarshen wacce fa. me yake faɗa balaya wa nanu ala zalika min shahidin <laughs> shi kuma hadisin ra'ifi ne hadisin la la yasah bai inganta ba a wacce ne amma ya inganta a nan suratul ne suratul qiyama suratul al-qiyama eh shi ma bai inganta ba shi ma suratul mulku bai inganta wanda ake ce Allahu rabbul alamin tabarakal ladhi bi yadihi mulku ko shi ma la yasihu Abu Huraira ya ce yana faɗa a wata riwaya ta Isma'il ibn Ulayya yace man qara minkum watin wa zaitun fanta ila akhiriha alaysa Allah bi akamil hakimin falyaqul bala wa ana ala dhalika min ash-shahidin wa man qara la uqsimu bi yawmil qiyamah fanta ila alaysa dhalika biqadirin ala yuhyi al-mauta falyaqul bala ومن قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يوم فليقول آمنا بالله إسماعيل يكي فدا شيوا ذهبت أعيد على الرجل الأعرابي وأنظر لعله إلى ثورانا إن يكون زي فدا فقال يا ابن أخي أتظن أني لم أحفظه كان ضمان بن كيا يا ابن نفدا بني كوبا كيا يا حديث بني na yace laqad hajjatu na hijja na aiki hajji Sittin 60 yace wallahi ma minha hijjatun ko hajjatun illa wa ana a'rafu al-ba'ir alladhi hajjatu alayhi ina so nuna maka karfin kwakwalwata wallahi ba wani hajji cikin hajjin Sittin din nan da na yi babu wata aikin hajji da na yi face na san raƙumin da na hau <laughs> kai ala ala ala malamai sun yi magana akan wannan uh, riwaya din ta uh, da ta kawo waɗannan ƙare-ƙare abin da ya tabbata waɗannan su ne wanda muka faɗa wallahu ta'ala alam malamai sun yi saɓani kamar yadda muka faɗa dangane da sallar dare shin mutum ya tsawaita a tsaye ko ko ya yawaita sujjada kai rakoyi kamar ashirin talatin arba'in sittin shi ya fi ko ko kai rakoyi goma masu lafiya dukai wanne ne fi to abu hanifa da shi da almajiransa da imamu shafi'i sun tafi akan cewa ka tsawaita sallah shi ya fi akan ka tsawaita ne a akan ka yawaita sujjada ka tsawaita sallah ya fi ka yawaita sujjada me dalili suka ce wannan hadisin da makaranta ga annabi ya hada bakara nisa'i ali imran ko me ake nema bayan wannan sun bado su dalilin bayan wannan wasu malaman suka ce sam aba wa zai hada ma yawaita sujudu sujada a ce kayi kai rako'i da yawa ai yafi ai saboda manzon Allah sallallahu alaihi ya zaburar da mutane su yawaita yin sujjada su yawaita yin sallah har wato wani ya ce yana so manzon Allah sallallahu alaihi ya roƙa masa Allah ya hada su a gidan aljanna sai annabi ya ce fa inni ala nafsika bi kasratin sujud ka yawaita yin sujjada ka yawaita yin sujjada sannan kuma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya faɗa cewa salatul laili matna matna sallar dare biyu ai sallama biyu ai sallama biyu ai sallama biyu ai sallama ne fa idza khashiya ahadukum as-subha falyutir bi wahida idan mutum ya ji tsoron asubahi za ta riske shi alfijir to ya wuturi da guda ɗaya yanzu a wannan hadisin an iyakance adadin sallolin da za ka yi suka ce to wannan annabi ya nuna kai ta sallah kai ta sallah kai ta sallah ka yawaita salloli shebi to wasu malaman suka ce a'a in dai sallar dare ne na nafila to an so ka tsawaita amma in na rana ne ka yawaita sallolin shi ya fi yanzu kaga anan mun samu ra'ayi guda nawa kenan wasu suka ce tsawaita nafila kawai shi ya fi a daɗe a tsaye wasu kuma suka ce a'a a yawaita yin sujada ta yawa ta yawa ta yawa wasu suka ce a'a idan sallar dare ne to a yi ta mai tsawo amma in na rana ne kamar irin na bayan azahar ka gaba bukatar sallar nafilar azahar ka zo ka jawo bakara ka taba gani ana yi a ko na na bayan magariba ka jawo bakara a ka yi su a takaice ka yi su a ne a takaice to wannan shine abin da suka faɗa Allah musu rahama to wasu malaman sun fifita wannan ra'ayin na uku din shine dan tsakiya kuma shine aiki ya tabbatar da shi ibn al-qayyim ya faɗa cikin littafin zadul ma'ad bayan ya kawo waɗannan ra'ayuka guda biyu ce wa qala shaykhuna malamin mu islam ibn taymiya ya faɗa cewa dukansu su gaba daidai ne as-sawabu annaha sawa annahuma sawa daidai zancen daidai daidai duk abin da kai ɗaya ne amma wal qiyamu afdalu bi zikirki wa huwa alqira'a sai ibnu shaymi ya ce idan aka duba tsayuwa in aka duba zikirin da ake a cikin tsayuwa to tsayuwa fa yafi saboda me yake me zikirin da ke cikin tsayuwa idan aka duba sujjada kuma menene zikirin da ake a cikin sujjada a to yanzu kai za ka haɗa tasbihi da ƙira'ar ƙwar'ani in ka ji ibn taymiya ko shi kuma ta yadda ya zakalo abu yace in an duba abin da ake faɗa a tsaye din to wanne za fi fita ha tsayuwa ya fi to amma kuma yace dalilin da yasa na ce na ce da ɗaya ne ibn taymiya yace in ka duba yanayin sujjada kuma ita tafi tsayuwa kamar yaya yace yanzu da Allah da mutum yana tsaye gege da kuma ya kafa goshinsa a ƙasa wanne ya fi kusanci da Allah <laughs> wanne fi ya ce to idan ka duba wannan janibin sai ga wanda ai sujada ta bi a karamu ma ya kuna abdu min rabbihi huwa sajid huwa sajid da haka shi za <laughs> a ce duk ɗaya ne kawai in ka tsawaita sujada to in kuma ka tsawaita tsayuwa diddaɗe ne in ji ibnu taymiya Allah ya masa rahama amma idan magana zikiri ne to zikirul qiyami afdalu min zikir sujudi zikirin da ake a tsaye shi yafi zikirin da ake yi a sujada. to shine yace kuma sunnar manzan Allah ta tabbatar idan annabi ya tsawaita tsayuwa to kuma yana tsawaita sujada. insha Allah in dai ya dade a tsaye a sallah to su yana tsawaita sujada din idan ya sauƙaƙa tsayuwa kuma to yakan sauƙaƙa sujada din da ruku'i wannan shine abin da ibnu taymiya ya faɗa Allah ya masa rahama kuma muna kan wannan ra'ayi ina fata ana fahimta to wa idza qara'ta bi ismi rabbikal a'la mun karanta wannan ko yawwa to to to to wannan kenan to wannan shine karshen abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a jam'uhu bainan nazairi yanzu anan mun gane kenan akwai halacci mutum ya iya hada tsakanin surori ko mai tsawo ko mai gajarta ya iya yi sai jawazul iktisari al-fatiha to ga wata fafatawar kuma shi yanzu malam ya halatta mutum ya zo sallah kurum ya karanta gairar magdubi alaihim tun daga fatiha wala dallin amin kawai ce Allahu akbar rukuyi raka'a hudun nan gaba ɗaya Fatiha zalla maganar kaga akwai dan nauyi nauyi to amma mal albani ya ce ya halatta in ka ga dama wata ran sallar ka ka koro Fatiha gaba ɗaya tabarallah Fatiha kadai kawai ka raka. to bari ka ji abin da ya faru bari mu ji hadisin da zai kawo mu ga yaya zai Ya yace wa kana mu'adun yusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam al-isha al-akhirah mu'adun dan jabal yana yin sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi sallama sallar al-isha al-akhirah isha din karshe a'a to akwai wata isha ita farko ne ina wacce muka yanzu ita ma isha ce ai magariba ita ma isha'i ne shi yasa ake cewa isha'aini isha'i biyu ne magariba isha'i isha'i isha'i wannan ta magariba isha al'ula, ta isha'i kuma isha al'akhira shi yasa ya specifying kenan yace isha al'akhira. to annabi yana yana yana yana yin wannan isha'i ta karshe mu'azu yana yin sallah tare da manzo Allah sallar isha thumma yarji'u sannan ya koma fa yusalli bi ashabihi sai ya yi wa wato sahabbansa almajiransa ko abokanansa limanci a unguwarsu ma'ana sallah biyu yake ku kula da nan zamu fita da wasu hukunce hukunce ne in kuna tare da ni fa da kyau yana yin sallar isha'i original isha'in zamu ce ko kuma dai photocopy ko yaya yana yin sallar isha'i ta asali tare da annabi idan ya gawa isha'i tare da manzan Allah shi kuma a can a angosu jama'arsa suna jiransa sai ya dawo ne zai yi musu sallar isha'i kuma a'a dama ya halatta a yi sallar isha'i guda biyu to nan ma za mu fafata a kai ku riƙe mana shi matsala ta ɗaya kenan na biyu kuma yanzu ashe lokacin sallah ya yi ya halatta a jira liman har zuwa wani lokacin ah, to an yi sallar isha'i tare da manzon Allah fa kuma ya tako ya taho ya zo unguwarsu ban sani ba wanda suka taba zuwa madina suka je aikin umra ko hajji akwai wani masallaci da ake ce da shi masjidu qiblataini can masallaci yana hanyar jami'ar musulunci ta madina ina jin a kiyafce nisan wurin nan zai kai insha Allah ta'ala zai kai wato daga nan daga nan dinnan da nake maka magana insha Allah zai kai gidan gwamna eh yes daga nan ba daga masjidi ne zuwa masallacin jami'a sai dai in ke zuwa zuwa masallacin haramin annabi ko bai kai gidan gwamna ba to zai kai zai kai wannan rawun din nan na dan gurin bada a a ba jibili ai abun nan rawun din na biyu na yahuza suya din nan <laughs> to ai dan ku fi ganewa ne saboda saboda na san kuna zuwa <laughs> ko ba zama ne ba ka daga zuwa da wala ai nisa eh zuwa dai zuwa dai abana zuwa dai wannan wurin eh ko audu bago secretariat shikenan ko inda da zamu haɗu gaba ɗaya a can <laughs> kar wani ya ce ina ne wuri ya huza ya kuma to malam ka duba nisan wurin nan sai sun idan da isha'i fa daga can fa ya fafato ya taho suna jiran shi saboda shine limamin unguwar masjid qiblatain kenan faraja a zata lailatin fasalla salla wata rana da daddare ya dawo sai musu sallah wa salla fatan min qaumihi min bani salimata yuqalu lahu sulaimun sai wani saurayi shine fatan matashi cikin jama'ar mu'azu a kabilar bani salima ana ce da shi sulaim shi yaron sunansa sulaim ya yi sallah tare da mu'azu a wannan daran. shi kuma yaron ya ɗauko ɗan raƙumunsa zai tafi ɗiban ruwa ne ko zai shayar da raƙumin ruwa ya ɗaure shi a ƙofar masallaci yana so da an yi sallah ya tafi ya je wata harkar na farko suka zauna suke ta jiran mu'azu bai dawo da wuri ba saboda nisan wurin ma'azu kuma da ya zo sallah kurme ne ɗebo bakara ya yi ta fafatawa ya yi ta fafatawa yaro yana tuno ɗan raƙuminsa bai daure da dan bukatunsa ka san kana ka zo sallah zaka wuce a masallaci sai ka zo ka tarar da neman ya ɗebo ya gangamo kaga abun ba daɗi sai ka ji an takura maka ya jira ya jira ya jira ya gama azu ba zai sallama ba ba zai rukui ba ma tsala alal fata yayin da tsayuwar ta yi tsawo ga shi wannan matashi in sarafa kawai sai ya yanke sallah ya juya abunsa fasalla fi nahiyatul masjidi kaji ko sai ya tashi ya yanke sallar sai ya je masallaci ya yi tambaya ta uku ashe za a iya yin jam'i biyu a za a iya sallah iri ɗaya guda biyu a masallaci ɗaya ga jam'i ana yi kuma kai bawa Allah kuma ka juya ka je ka yi taka ku rike mu waɗannan fa yawwa kawai ya je sallah nahiyatul masjid a gefen masallaci wa da ya tafi sa ya bar sauran kuma suna nan suna tsaye mu'az yana ta rabka kira'a wa akhadha bi khitam ba'irihi ya kama linzamin raqumin sa wa ya tafi sa walamma sallamu mu'adun yayin da mu'azu ya idar da sallah zikira zalika lahu sai aka bashi labari irin yan da labari kenan kasan ko ina akwai yan bada labari ga kewa gure magana Allah ai kana sallar da mawali wani fa ya fita ya dan abin nan tun a dadin mu akwai faqala inna hadha bihi la nifaq shi mu'azu liman sai kai liman sai ka tsananta kalma mu'azu ce lalle wallahi akwai munafurci a tattare da shi muna sallah ya yi ta sallah ya je ya tasa tafiyarsa wannan munafiki ne la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam billadhi sana'a wallahi sai na bawa manzon Allah labari akan abin da wannan mutumin ya aikata wa fata a'a shi ma saurayi sulaim sai ya ce a wa ana la ukhbiranna rasulullahi sallallahu sana'a an kawo masa labari ne kaji ba bayan an ga ma'azin kuma sai aka je aka ce kai to baka ji, bayan ka tafi wallahi an ce munafiki ne kai kuma ma'azi ya ce sai ya kai ka ƙara gurin annabi sai ce a ah, wallahi ni ma sai na ga manzon Allah wato shi gani yake amma cuce shi kuma za a ce za a kai ƙararsa ya ce shi ma sai ya kai fagadawa ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fagadawa sai suka yi sammako washe gari da sabbin da sallar isha'i ne suka tafi gurin manzon Allah fa akhbarahu mu'adh bil ladhi sana al fata mu'adh yaje karanta wa manzon Allah ya kora masa jawabi tun daga farko har ƙarshe فقال الفتى shi ma saurayi sai ya magana kaga ashe akwai freedom of speech kenan a gurin annabi ko ba ka bane ba za a ce a tunda ba kai ne liman kai ne babba shikenan kai ko ba magana ba a'a ko min girman sa ko mu waye kai yi bayanin ka akar maka Allahu mu'azu yayi to kai kuma yaro i bayanin ka wannan shine yanci kenan annabi ya bada yanci fa qala al fata yaro sai sai siyasar magana yace ya rasulullah <laughs> yace ya manzon Allah yutilul muksa ka mu'azu zai zo ya dade a wajenka ya zo ya zauna ya sallar in shayi ya daɗe a wajenka thumma yarji'u fa yutilu alaina kuma ya dawo anguwar mu zai mana limanci ya tsawaita mana haba wannan dalilin a wata riwaya ce na ga yayin nayi nayi nayi nayi tunanin zai rukuri na gabe ba kullum sai na yanke sallar ta nayi ya tsananta mu ni kuma na da uzuri sai manzo Allah ya ce fa qala sallallahu alaihi wasallam afattanun anta ya mu'az ashe mu'azu kai mutum ne mai fitinan mutane fitinin ne to wannan yake nuna an ce ashe manzo Allah duk matsayinka a wurin sa in kai ba daidai ba wuta yake bude ma kwarai kuwa zazzage ka zai sosai a wata riwaya yake cewa ashe kai wa inna minkum lanunafirin a cikin ku akwai masu koran mana mutane za ku zo ku koran mana mutane a addini yanzu in ka ci gaba da wannan ba za ku kori mutane ka samu su kyamar sallar ba to limamai <laughs> wannan makarantun na a'imma ne nan yau kam lalle a cikin ku akwai masu koran mutane kurin malam manzon Allah ke ba sai rikide mai bude mu azuta wa qala lil fata sai annabi ya ce wa yara kaifa tasna'u anta ya ibn akhi idza sallait sai shi annabi ya ce da yaron kai in ka zo sallar ka kai ne kake karanta ne kai kam faqala sai yaro ya ce aqra'u bi fatihatil kitabi ni gaskiya sallata ku kula ku ja layi anan fatiha kullu nake karantawa wa as'alullah aljanna wa a'udhu bihi minan nar idan nayi fatiha kullu sai in ce Allah ka bani aljanna ka da wuta <laughs> yace a duniya ba abin da sai banda fatiha yace yace yace wa inni la adri ma dandanatuka wa dandanatu wa ni ban san gungunin da kai kake da kai da mu'azu bayan fatiha ba ina jin kuna wani rugugi wani gunguni ban san me kuke faɗa ba ka ji ka san me dandana din karatun sura fa da ake yi bayan fatiha karatun sura da ake bayan fatiha ce ni ban san me kuke faɗa ba ni dai na iya fatiha abin da ake nufi da dandana a larabci shine mutum ya yi magana a rinka jin dirin magana. amma ba a san me yake faɗa ba kana magana rugugu rugugu rugugu aka kasa ma'ana ba za ka iya interpreting me yake faɗa ba ba za ka iya fahimta ba yace wallahi ni ban san me kake da kai da mu'azzin ba to shi gani yayi bayan an gama fatiha kuna an kawo surutu <laughs> malam ku duba wani abu na amma a cikin sahabbai ne wannan eh? ba a wannan a zahiri gaskiya zai zama ba balarabe ba inda balarabe ne a dole zai cafki mai ake faɗa zahiri abinda zai iya bayyana mana kenan iya eh, wannan wani abu ne daban zamantakewa ne zamantakewa ne wato ni abin mamakin anan ban sani ba ko kun yi fikin mutum musulmi kuma yana zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai iya karatun Qur'ani ba Fatiha kadai iya to za iya mu uzuri mu ce wata bai mu da musulunta ba gaskiya almutabadir ila din kenan ko kuma yaro ne karami bai kai ya kawo ba wala Allah bai shagaltu da karatun ba sannan kuma ku lura da wani abu yanzu ashe mutum zai iya yi wa ya zo ya sallah ya fatiha ya zo ya daga hannu ya roki Allah Allah ya ce Allah ka bani aljanna karba da wuta kuma sallar su ta yi ha ya abin da yake kira saboda ko musulunta mutum ya yi an halatta an ce to in bai iya yau mutum musulunta ya musulunta yanzu me za a ce yayi yayi ta subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah Allahu akbar sami Allahu liman hamidahu in ya zo karatun sura din da fatiha ya ta tasbihi ya halatta wato anan sai mu gane cewa ita fa ibadar ana yin ta ne mustafa iya daidai gwargwado imani shine Allah ya damu da shi to wannan fa ya zo da abun mamaki sai manzo Allah ce wa inni wa سيما قال hataini aw nahawaza هاتين أو ce da ni da معاذ duka tsakani abu ɗaya muke yi ai a wata riwaya ce haula hannu dandinu a cikin surorin ne dai muke kaiwa da komowa muke wannan rugugin da kake tsammani ashe abinda mu'azi ya gaya wa wannan yaro yaro ya ji zafi kawai sai yaro yake cewa faƙal alfata walakin sai dai sai ya alamu mu'azin da sannu mu'azi zai sani idan kadimal qaumu idan kafirai suka zo وقد hubiru, أن العدو قد أتوا an ba da labarin cewa abokanan gaba sun zo za mu fafata mu'azu zai gane ni munafiki ne ko kuma ni musulmin kirki ne ba yanzu ya ce min ni munafiki ba ne Allah kawo ranar yaƙi kawai yaro ya ce ya tsaye shiru to wannan kuma yana nuna ashe ko da mutum yana da matsayi babba ne a wajenka wata ran zai iya subul da baka ya gaya maka kalmar da ba bata maka daɗi ba haka ne kaga mu'azu babban sahabi ne mai matsayi ne da daraja a gurin annabi amma zafin rai ya ɗauke shi ya liƙa wata kalma ga wani wanda ba haka bane shi yanzu wannan kaga akwai jahilci a tattare da shi bayan jahilci sannan kuma yana da uzuri tsakani da Allah kuma an tsananta masa dan me yasa muka ce an tsananta masa shi yasa annabi yawa ma'azu fada ai yace yanzu fitinan mutane za ka yi a wata riwayar manzo Allah ce ka karanta musu wa shamsi wa ha a mana da alam shara ya isa ya za ka je ka na musu sura ka ce kaza da sauransu to muhallin shahid a cikin wannan hadisin shine wannan bawan Allah cewa yi shi fatiha yake karanta shi sa albani ya kawo wannan hadisin anan ashe za a iya karanta fatiha kudun kurum kuma sallah ta yi a bari mu bari mu gama tukunna shikenan qala fa qadimu sai ku gashi abokanan gaba wata ran sun zo yaro ya shige ta fafata yaki fastashhad al-fata a can ya samu shahada fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika li mu'azil sai manzon Allah ya gaya wa mu'azu bayan haka sai ya ce ma ma fa'ala khasmi wa khasmuka annabi irin zulayen nan ta mu'azu zai zulai mu'azu ya ce mu'azu ya labarin abokin jayayya ta dani da kai ne me faru ne shine ma fa'ala khasmi wa khasmuka Kala sai mu'azu ya ce ya rasulullahi sadaqa Allah da da imamul haƙi da isnadi wato ingantacce asalin wannan kisa din tana cikin sahih bukhari da sahih muslim to a nan gurin mu dawo cikin fiqhul hadith din menene maganar da na fara faɗa da farko yawwa yaya hukuncin sallah biyu a lokaci guda isha'i isha'i yanzu dama ashe ya halatta mutum ya yi sallah ka yi isha'i a nan ka je gadon kai ka gano wata ishar ko ka yi wa a gadon kai ka zo nan ka dada wata ko ka yi limanci a nan gurin masallacin ka je unguwar ku ka kara wani limancin ya halatta in eh, ya halatta to wacce ce original din ta farko kai me ra'ayinka to wannan ya ce sai dai ɗaya ya zama liman ɗaya mamu amma ba dai liman ɗaya ya haka ba saboda me yasa kace ɗaya liman ɗaya ya zama mamu na'am na'am ya fi sallah nan kuma isha ce tsakiya na'am ba wani abu ne kawo da cewa wannan isha ba ta kuma ne kuma na'am to yayi laifi ni a gani na <laughs> shi a ganin sa yayi laifi saboda guda ɗaya aka ce to ka ce yi bid'a ba da kurin ka huta an <laughs> ko ba ka yi wada ba alayi hal malamai sun sabani akan haka shi ya halatta mutum ya sallah guda biyu asali in babu uzuri bai halatta ba haka kullum ba uzuri babu dalili bai halatta ba amma idan da uzuri ya halatta ga uzurrukan na farko shine liman ɗin. yana limanci a nan ya je wani wuri ya bi sallah kuma masallacinsa suna jiransa ya halatta ya bi sallar a nan sannan ya je yi wa mutanen mutanensa sallah a can dole a cikinsu ɗaya ta zama nafila ɗaya farilla me dalili hadisin mu'az dama shi mu'az wacce ce ta farillar ta annabi kai ka zaba masa wacce yi ai wacce da manzo Allah ita ce garanti wacce ga Allah wa alamu waccan nafila ce ka ji uzuri daya uzuri na biyu kamar yadda hadisi ya zo ya inganta manzo Allah ya ce idan ɗayan ku yayi sallah a gidansa ko a masaukinsa sai ya zo wani masallaci ya tara ana sallah to ya shiga ya bi su wannan sallah fa innaha takunu lahu nafila wata rana ne annabi an idar da sallah sai ya fito sai ya tarar da samari matasa guda biyu ba su bi sallah ba kurin annabi da ya ga abin sai ya ga bai masa daɗi ba sai ce mamana kuma an fi ya ma'ana me ya hana ku sallah tare da mu suka ce ya rasulullahi inna qad sallaina fi rihalina ya manzo Allah mu mun yi sallah a unguwarmu a gidanmu a masaukinmu sai manzo Allah ce daga yau idza sallaitu ma fi kuma wa ataitu ma masjida jama'atin kun yi sallah a gida ko a masauki ko a kasuwa ko a unguwa kuka zo masallacin da ake jam'i ku shiga ku yi sallar ku bi liman din da ake yin sallar sai ya zamanto muku nafila kuka yi kaga anan gurin mutum ya yi sallah guda biyu a lokaci guda kaga wannan ma uzuri ne ka fahimci wannan dalili na uku shine yanzu an yi sallar isha'i mun tattare za mu tafi sai ga wani bako ya zo ko wani dan uwa ya makara bai samu sallah ba ya halatta wani daga cikin mu ya zo su haɗu su sake wani jam'i da shi ka gane su daɗa wata isha'i ɗin shi yanzu ya yi nafila shi kuma wancan ya yi ne ya yi farilla dalilin haka shine wata rana wani bawan Allah ya makara ya zo masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya makara bai samu jam'i ba sai annabi ya ce da wani ya tashi ya taimaka masa su jam'i sai ya tashi ya taimaka masa sai suka jam'i to shi ba wancan din yayi kuma an ce yanzu ya sake wani kun fahimci wannan kaga ashe yayi sallah ne guda biyu amma me uzurin dan zai taimaki wani ne to da nan ne ma malamai suke cewa ashe ya halatta a yi sallar jam'i guda biyu a masallaci daya tikirar jama'a kenan waɗanda suka gani ya halatta dan akwai waɗanda suna ganin ba halatta ba kamar su irin su imamu shafi in bambanta ba yana da ra'ayin ba a yin jam'i biyu a masallaci in dai aka yi magarba a nan to bai halatta wani ya zo ya sake kafa wata magarbar wai wai ko eh, second batch ko third batch ko wani abu makamanci wannan babu wannan in dai an iya ne kowa ya tafi gida idan ka zo masallaci an idar da sallah juya ka tafi gida ba manta malam jafar Allah masa rama yana da wannan ra'ayin wata rana an zo sallah ya makara bai zo ba yana lekowa ya gani assalamu alaikum sai ya kuna ya juya kai ta fafata da shi da malam abdullahi ya ce wa malam abdullahi kai me hujjar ka da zaka nemi ta ka kamun dalili da yace ka nemi ai ga hadisi nan annabi ya ce wane ya taimaka ne sai sai wanda ya fusa ce shi wancan din manzan Allah ne ya ce ta shi ka taimaka masa kai wa ya kaka suka ta fafatawa haka to za ka iya cewa to ai da bai halatta ba da ba za a ce ba ko ba ka bane ba al almuhim akwai malaman da suna da ra'ayin cewa ba a maimaita jam'i ka san me me dalilin su suka ce zai iya gadar da fitina yanzu wasu in ba sa son limamin ba sa bin sa za su iya kirkirar wani sabon eh, eh, jam'i sai a masallaci kaga ana yin jam'i biyu suka ce a fitina irin wannan inda akwai fitina za ka fitina a hakurin jam'i da wanda zai zo na farko yayi in ba zai ya yi a gida ina fatan kuna fahimta to kar mu shiga wannan matsalar ba ita nake so mu kai gare ta ba yanzu kenan dai mun amince cewa mutum zai iya sallah guda biyu ta farilla a lokaci guda amma da me da dalili da uzuri kuna da ja akwai mai ja to gai malam na'am eh ko kai ka jashi, ba wani biyu kai salama hudu za ka yi irin ta abin nan irin ta azhar ko irin ta isha'i ka jashi ko ya ja ka diddai a shi mu'azin a can biyu yayi sallama ya ce ku cika ta kun fahimci wannan to a nan za mu iya ɗaukan wani hukunci kuma ashe ya halatta mai sallar farilla ya bi mai nafila kana ji na zo na kabbar nafila Allahu akbar ina yin nafila kawai sai ka zo masallaci kai kuma ka rasa sallar isha'i ya halatta ka jona ka bi ne me dalili ku da kanku kuka ce wacce ma'azu yayi da manzon Allah ita ce original wacce kuma ita ce me nafila a to kenan limamin nafila a limamin me nafila da mamun farilla mamun farilla sun bi limamin nafila ashe ya halatta kenan <laughs> shi kenan ko ka karanta a littafin fikihu wasu malamai sun ce bai halatta ba to gashi dai a aikace haka ne ko ba ka bane sannan mai farilla mai nafila ya ya halatta na ce muka ce mai farilla zai fi mai nafila ko mai farilla zai fi mai zai zo ya nafila wannan ya halatta wannan shine misali ingantacce da ya tabbatar da da ya tabbatar da halaccin haka kenan yanzu misali idan ana sallar tarawih a nan masallacin kai kuma ka zo baka yi sallar isha'i ba suna cikin yin tarawih kawai sai ka jona ka bi su idan suka yi raka'a biyu liman ya sallama sai ka tashi ka yi me ka cika to ka saboda ya halatta mai farilla ya bi mai nafila kuma kada a zo masallaci wasu na nafila sai ka zo kana kana bin wani sai ya rinka haka yana haka dan na taba ganin wani haka <laughs> yana sallah nafila wani ya zo ya je na bi shi sai na ga ya ruku yana wasa haka haka haka <laughs> wato wato yana nuna masa nafila yake kuma wallahi babban mutum ne mala. babban mutum ne ne na ce to subhanallah to lalla mai mai uzuri lalla ko ya dauki ra'ayin wadancan malaman masafa da suka ce bai halatta ai ba amma ya halatta ya halatta ya halatta ya halatta to a ina za mu fitar dalilin ya halatta kuma mai nafila ya mai farilla ne yawwa hadisin nan da da manzo Allah ya itar da waɗannan mutane guda biyu ba su yi ba su yi me ba ba su yi sallah tare da ba ba su yi sallah tare da jama'a ba eh to eh yawa sai annabi ce daga yanzu ko da kun tarar an yi sallah ku yi me ku shiga cikin wannan to kaga suna fila suke yi shi kuma liman me yake yi farin da ake kun ji dalili to akwai wanda ne na to ya za a yi da kamar yaya ba kaga zai ba wannan ba illa bane wai yana nafila kai kuma zaka bi shi magarba in assalamu alaikum ba ka tashi ka karo ɗayan ka ba ai tashi ka karo da ban ba kamar yadda ka samu kai ma kanka baka yi tunani bane kai bai ta rude ne kawai gaba da kamar ya mai nafila ya bi mai farillar magariba ai ba matsala ai ya ne da nasi ah, to in haka ne dan yayi ta raka uku ai ba ta fita daga sunna nafila ba babu nafila da raka uku eh tambayan ka nake yi ina zuwa babu nafila ka uku Ba ka santa ba shabai ne wuturi yaya ba wuturi ba magariba wuturi rana ce mana a shi wacce zo zai yi da magariba ai ba wuturi abinda nake so babu nafila ka uku akwai nasi ya ce ya halatta ya bi mai farilla shi kenan babu wani iskali a cikin idan haka zaka ce to ai malamai sun hana ka yi nafila irin yadda kaifiyar fadilla take kamar misali yanzu ka yi nafilar nafilar azhar ka zo ka yi iri ɗaya raka hudu irin azhar haka kurum an ce an hana wannan kamar misalin ka yi biyu maimakon kai sallama ka tashi ka ƙaro biyu sai kai sallama malamai sun ce kar ai haka to amma duk da haka idan idan ka bi liman ne ta halatta saboda nassi ya ce kai ba sani ko kuna fahimta ka ba illa bane kawai abinda za a ce wajen masbuki a wajen wajen mai sallar azhar ya bi mai la'asar kaga wannan babu iskali ko muna da sabanin sallah na zo masallaci kuna yin la'asar ni kuma ban yi azhar ba ya halatta na shigo da niyyar ha la'as zahar ku kuma kuna la'asar biyu dalili shine ba ba ne niyyar liman sai ta dace da niyyar mamu me dalili waɗannan misalin da muka buga muku shi ma dalili ne a ah, yanzu hadisin mu'azu niyyar liman da mamu ta yi iri ɗaya, shi niyyar nafila yake su kuma niyyar ne da haka ba laifi ba ne don kai kana niyyar zahar shi yana niyyar la'asar wannan ba zai cutar ba to amma abin da malamai suka hana shine idan an samu matsalar sallar ta sha banban kamar misali suna yin sallar ishayi kai ko ba yi magarba ba ka zo ka jona ka bi su to nan za a samu matsala suka ce bai halatta ba saboda za a samu matsala ba su zama daidai ba wanne ne suka halatta in sallar ta yi iri daya ko a zahar a zahar azhar la'asar ko kuma isha'i a zahar isha'i la'asar ko ya halatta na nafila asubahi duk ya halatta kun bayyance ni tai to sai matsala ta ta ta me yawwa jiran liman a ah, yanzu mu'azu kana liman a masallaci kuma ka je wani masallaci kai sallah sannan kuma a zauna a jira ka idan su masallatan sun amintu da haka sun yadda ba laifi ba ne me yasa ya zama ba laifi bane dalilai kamar haka na farko sallar isha'i ce ita sallar isha'i dama an fi so ba a kai ta dare amma fa in magariba ne bata halatta ba saboda magariba lokacin da ƙurarrai ne ko ba ka bane asubahi zai iya yiwa har gari ya waye zai iya yiwa har gari ya waye me yasa aka ce ya halatta saboda annabi bai ce me yasa kuka zauna kuke zai zan samu kar ku jira shi ina fatan muna fahimta yi. to bayan wannan sai me kuma mun faɗa sallah biyu a masallaci ɗaya mun faɗa mun faɗa jam'i biyu ba mun yi magana kai ba a lokaci guda na'am kafin malaman fiƙi suna faɗa Allah musu rahama cewa bai halatta a ce yanzu ana sallar isha'i a nan muna isha'i wani kuma yana isha'i ba wasu ma cewa suka yi dole ɗaya ɓatacciya ne ta asali masallacin ita ce original wanda kai kuma ta baci yana iya halatta yana iya kin halatta sun ce bai halatta bane saboda duk gudun fitina ne kawai kana samar da fitina a masallaci amma yanzu misali zai iya waɗannan cika sallah suke wannan kuma ƙasar suke za su yi shi wannan ƙasar yake wannan kuma cika sallah yake kuma shi mai ƙasar ba ku ba shi dama ya muku limanci ba sannan kuma yanzu shi wannan ayyayi annabi ya hana yana da uzuri kawai yanzu matsalar da za mu ce shi ne ya halatta idan ka zo masallacin unguwarku ku limamin ku yana ta sallah kurun ka kabbara ta ka kai ka gama kai tafiyar ka tambaya nake da to malam yake cewa sai a duba tsawaita in ta wuce shari'a shikenan in ba ta wuce shari'a ba da Allah ku bari mu gama wutan nifan mai da Allah nifan Najeriya nifan Kirsimeti bari mu gama kurum idan wucewar ta wuce ka'ida kuma mutum yana da uzuri kai cewa zaka in kana da uzuri amma ba wai haka kullum ba kai shi kai tsawaitawa ne ba ka so shi yanzu wannan yana larura kuma kar ku manta wannan fa akwai tsabai na jahil eh, wato jahilci a tattare da bawan Allah nan ko ba ka bane tunda mutumin da fatiya kaɗai bai iya fatiha kaɗai ya iya to sannan kuma ashe hadisi yana nuna mana ya halatta idan mutum ya tumci imanin ka kace zan nuna ma cewa ni din nan ba munafiki bane kuma zan nuna ma cewa ni a din nan ahlus sunna ne na hakika kamar wani ya zo ya rataya ma bid'a yace wallahi wannan fa ni ina ganin ina shakka akan sunnan nan tasa sai kace to zan kwatanta maka lalle ni ba dan bid'a bane yayi ai ba yayi bane dan riya yayi ne dan ya barra kansa yanzu wannan mutumin cewa yayi eh, ni mu'azzu zai ce munafiki to wallahi zan nuna masa cewa ni ba munafiki bane dan munafiki bai zai shiga wannan fafatawar da wannan bawon Allah ya shiga yake yake yake yake fafatawa ba da zai taba iyawa ba wallahi da zai taba iyawa ba na'am eh haka ne shi ma mu'az yana da uzuri gaskiya ne ya yi hukunci ne da zahiri ga annabi ya ce sallar da kowace nauyi ga munafukai shine sallar me isha'i da wa da asuba ce to wannan ta masa nauyi wannan ta masa me ta masa nauyi tunda ta masa nauyi ya zama munafiki wa idza kamu ila salati kamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء to kuma wannan yana nuna mana cewa dole sai mun zamanto masu haƙuri ko masu siyasa hatta a shugabanci ta jagoranci wato matsalar tsawaita sallah da gajar sata mu dai yanzu a wannan zamanin tsakani da Allah yawanci ma ba tsawaita sallah ake ba tsabar wani imani ne kurum yanzu misalin zamu zo muna ta faɗa ana tsawai sallah ana tsawai sallah amma fa ya tabbata a hadisi annabi yana karanta wa kitabin masur a magariba ga suratul araf ga suratul anfal a magariba zai shirge ta gaba daya ta shek aya 60 zuwa 100 abin da ake so a yi tsakatsaki kada mutane su zo su mai da sallah ta zama to kamar wasa wai kawai wani shi kullum so yake sai dai kawai a jawo masa ina haɗe na ka adire masa Allahu akbar ina haɗe na kalkar ka liman Allah ma albarka wallahi tallahi mana ya ja masa ina haɗe na ka yayi ya gama kuma ya gama ya je ba abin da zai yi ya tafi hira ko ya tafi gurin mai shayi manzan Allah fa in al'amuran duniya ya ishe cewa yake wa bilal ce da Allah ka hutar da mu kira mana sallah mu shiga fafata mu samu nutsuwa mumini aka ce a cikin sallah ne yake ganawa da ubangiji yake jin daɗi mun ko yanzu Allah ya kiyaye in mun zo sallah ne muke cikin damuwa wani masallaci bai iya zama a cikin masallaci but ya fita Allah baya iyawa ya je ya zauna ya zikiri a masallaci karatun Qur'ani bai zai iya yi ba sannan kuma su ma limaman ya kamata su rinka duba dan manzo Allah ce idan duk wanda zai limanci a cikin ku fa khaffif ya sauƙaƙa fa inna fi musaghira wa dha'ifa wal-kabira wa dal-hajja fa idza salla li nafsi falyutawil ma sha in za ka yi limanci ka sauƙaƙa ka sauƙaƙa ka yi tsaka-tsaki daidai gwargwado yanzu misali akwai sallolin da ake tsawaitawa dan ka sauƙaƙa a cikin wannan ka zo da wani bid'a kuma asubahi an ce a tsawaita kai ka zo kullum saboda tsaban neman sauki wa mutane kana ja musu inna haɗe naka ka bi sunna ba ka bi sunna ba isha'i tsakatsaki ake yi magariba ana ɗan takaitawa wani lokacin a tsawaita a zahar tsawaita ta ake la'asar ana yin ta kaɗan kamar yadda malamai suke bayani to sai ka zo wurin da ya kamata a ce an tsawaita kai kuma ka sauƙa mutane kullum kana jawo mutane in naɗe naka saboda kai annabi ya ce a sauka to ina wacce sunna kuma da annabi ya ce kai kuma yana daga cikin hikimomin tsawaita sallah shine jama'a samu sallah yanzu idan muka zo muka tada sallah a masallaci mun san nan masallacin ana cika shi ai sallah sai muka tada iqama da da sahu biyu kaga wannan ya nuna mutane sun makara to fiqhul liman shine ya tsawaita sallah dan jama'a su riski wannan cewa aka yi faru faruku'i ma idan kai ya halatta ka jira ba ka aka faɗa ba ba karatun da muka yi satin da ya wuce muke nan idan ka yi ruku'i ka ji wani zai zo ya wuce ka jira shi to ya halatta ka tsawaita sallah don wasu riska sai dai kar ka tsawaita yi yawa kuma inda zaka cutar da na cikin masallaci sannan annabi yace akwai yara akwai masu rauni akwai marasa lafiya akwai masu bukatu wani gudawa yake daga gudawan ne ya yace ba zai zo ya dan jami'i to ka zo ka jawo masa ka tsananta sai zo ya jike wannan sai jike mutane masallaci to sai ayi maza sannan annabi yana saukawa da uzuri kun ga ai mun karanta satin da wuce yaro ne ya je yana kuka annabi ya ce sai in taɗe ta sallah yanzu ana cikin yin sallah sai ka ji wani yana tari kana sallah to ka yi ruku'i ba wai maka kake ba wani ne yake ka sauƙaƙa masa dai ya gama ya fita ya cutu sallar ta yi masa tsawo to yan ya kamata mu ji sa'aya saboda lokaci abinda muka faɗa ne dai Allah ka ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah mana afuwa ya mana rangwame assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ke izu biyu kawai a cikin alqur'ani ya halatta ne ta kiyamul laili da su imana ya halatta karatun da muka yi satin da ya wuce kenan ba mun karanta cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya yi kiyamul laili gaba ɗaya laili sa da aya guda ɗaya ba in ci adibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim mun karanta wannan da haka kai da kake da izo biyu ma ai kana da kayan aiki sai kai kai kana maimaitawa kuma malamai sun ce karatun mutum tilawarsa tana zama daram dagam in yana yin sallar dare da ita kuma wannan tajriba ta tabbatar da haka duk wanda yake so tilawarsa ta karfi to ya rinka yin sallah da ita da dare wannan yake cewa to dangane da bin mai magariba ya bi mai isha'i ni na zo na tarar da masallaci ana sallar ishayi sun yi raka a daya sai na tambayi masu alwala na ce yaya sai suka ce yanzu raka'a ɗaya suke kaga ya dace da raka sa uku ya na tebi suka ce Malamin suka ce a'a ai sallar ba ta yi iri ɗaya ba yanayin rakoyin bai iri ɗaya ba daidai yake da mai yin ƙasar ya zo ya tarar sun yi raka a biyu shi a ƙasarsa ba raka a biyu yake yi ba ya halatta ya bi su ya cika raka ya yi biyu sa kawai su yi sallama a'a in dai ka jona da liman to sai ka yi irin abin da liman yi kun fahimci wannan wannan kenan wannan bawon Allah yana tambaya ne kan istimna'i wato amfani da hannu wata jina ce da ke damu wasu mutane mutum amfani da hannunsa don ya fitar da mani cikinsa assalamu alaikum malam da Allah malam malam Allah ya taimaka kuma ya kiyaye dukkan musulmi daga sharrin istimnai yace saboda shi ya kasance yana cikin wannan abu kuma yana daga cikin illolinsa ya gamu da um, ya gamu da duk illolin istimna'i da aka faɗa amfani da irin wannan istimna'i da idan malamai sun ce yana sabar da cuta yana sabar mutum daƙiƙanci mutum ya zama daƙiƙi kuma ma yakan hana haihuwa ma ko da bayan kayi aure ma sai ya zama to ba za ka iya haihuwa ba sannan kuma yana rage ƙarfin namiji sai da ba ka da kuwa da za ka iya gamsar da mace ce to shi fa ya gamu da illolin banda guda ɗaya ya gamu da cikin illolin akwai ciwon baya da kuma ciwon haɓa baki haka ya rinka lubatun haka da daƙiƙanci ya ce haƙiƙanin gaskiya abin da yana da damunsa kuma ya yi azumi ya yi azumin amma dai abin har yanzu dai gaskiya bai warware masa ba amma ya faɗi uzuri ko yana shiga website na batsa ne da waye waye to ai kai ka dawo kanka ya ce ya san su sama da guda ɗari da ya ji sha'awa sai ya je wannan website ɗin ya buɗe yace malam da Allah yana roƙonka da kai da dukkan sauran musulmi wanda ya ji wannan takaddatawa a roƙa mun Allah ya fi mu kuma ya bani ikon daina yin wannan istimla'i sannan kuma waɗannan websites ɗin iya magana ba gaskiya dan kwaba ne kai cikakke kaji me yace a dole gyara masa yi cewa ya wai Allah ya sa ko accident ma yayi dan ya manta da su kaji ma kai wai Allah ya sa yayi accident ya manta da su Allah sarki yi kwaba ka zama mai kwaba sosai sai dai kawai ka ce dai ai ka ga magana ka ai maka addu'a a dunkule malam wannan yana akwai kasafin da muka yi na magana akan illolin istimna din illolin yin wannan wannan istimna'in da yawa akwai waɗanda suka jarabtu da wannan to jarabawa ce Allah kiyaye amma dai gaskiya akwai fitina kuma yanzu kaga wannan ya faɗa da kansa yana shiga website na ba tsaye na yi ba dole wani abu ya same shi ba kai yanzu a matsayin ka na musulmi da kake nema a taimaka maka da addu'a dan girman Allah an tambaye ka zuwa ake ake daura maka mari da sasari a kai ka website din sai ka je ka bude kuɗi ba kake ka kake buɗe wannan website din tsakani da Allah kuma tawa ake da sasari da mari dole sai kai wannan istimna'in ka hana kanka mana ba muna sa kan mu yi azumi ba muna ganin abincin mu kimci ai sai kai kokari ka hana kanka ba mu kore jarabawar ubangiji a ka ba amma tsakani da Allah wasu ba akwai din shikenci shikenci wani ya zo same ni yace kaza kaza yace ka ga karam kallahu mala nace abin da ya kamata kai ka je kai aure kawai kawai ka je kai aure wallahi yana cikin matsala saboda wannan din yana da mushkila wallahi matsala ce musiba ce wallahi kaza kaza kaza nace ka je ai auren ne a manan tsada nace ka tafi kauye tsakanin da Allah mana wai wai ga ce in saurayi yana tsoron talauci a Kano aure ya gagara ka tafi ƙauyuka mana ka shiga cikin ƙauyukan gwarzo gwarzo din nan ko ko ne kan kira ko akwai ƴan gwarzo a ko abin da a a ba ran ce sankwata ba sankwata an ce ba ƙauye ne kai ka tafi dai wasu ƙauyuka ba sai na faɗi sunan ƙauyen ba ai dai kowa ya san ƙauye an ce mutumin Kano duk garin da ba Kano ba shi ƙauye ne a gurinsa eh <laughs> ko ina ƙauye sai Kano ne birni ka tafi ƙauyuka ga sunan a kusa da Kano eh, ko ka je ga maguzawa nan suna musulunta wallahi tallahi a tamfa kwaɗe in ka bayar kwaɗe biyu wallahi ki su kusa ma sujada saboda murna ka je ka wanke rigar ka kamata guga ka samu da tashin naira talatin Allah kuwa ka ce Kano za mu tafi amanna za ta yi biyo ka za ta yi malamai mu ce na kuma aure na tsada ka tafi ƙauye ka je sadakin ka dubu uku dubu hudu Allah ta albarka wallahi tallahi gida ya yi tsada gidan haya ka je ƙarshen Kano ka kama in eh. Allah kuwa ka je ƙarshen Kano ka kama gida kuma da ka zauna cikin halaka ka ƙaura man nan Kano din <laughs> ko ba ga wani tun da zaman garin da zai ba ka ƙaura ka koma wani ƙauye ka je ka zauna ka zauna da iyalin ka tsare addini ka bai fi maka ba mune masa addu'a Allah ya yi masa kuma da Allah kai ka daina wannan kwaba ka ce wai wai Allah sa wai wai kai accident dan ka manta da wannan abun ba wannan ba haka bane eh to kayan kallon kaddara zai ce ba lafa bane zuwa yake yake shiga eh wato matsalar da ya kafa na yadda wallahi ba mu kure matsala ba ai mun masa addu'a kana ji ko ji kai an yadda matsalar zuciya ne to kaiwa kansa kafe din ba shi yasa ce tasari aka sa masa akan shi kafe din mun yadda matsalar zuciya ne yan uwa ba sani ko kun fahimta karwa kamar na tsananta mun yadda dan uwa yana cikin mushkila da tashi hankali amma ya ce yana shiga kafe ya san sama da guda ɗari website na batsa to shi wannan shiga website din daure shi aka ya kai shi je shiga ha? ba kaji idan ya je ma kafe din sai ya buya ba fili yake ba dan ba a bari a yafe ne amma duk da haka zai buya ya je na yadda fitina ce wallahi na yadda amma kuna ga babu dan son zuciya a ciki astagfirullah to wiki to mu ce weakness to mun yadda akwai weakness da farko so ne to yanzu ya zamu mu ce masa mu zamu ce masa kai yanzu gani kike wato matsala ne wannan abun ba zai iya daina ba kenan to Allah ya yi masa Allah ya kamar shan taba ne ai wasu na so su daina amma wallahi tallahi da ya ganta sai ya sai ya watsa ta dole ne yayi yayi yayi abin amma ina sai zama abinda muka faɗa daidai Allah ka bamu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuba harshe Allah mana afuwa da rangwame wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu